والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتمنا موقع الإمام مالك يوم صلى الله عليه وسلم أنها, أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروقهن ما يعرفن من الغنم آه، الإمام مالك يروي أن حديث عن يحيى بن سعيد لجمال موسى يحيى بن سعيد الأنصاري ذلك شكل من من جمال من حديثي عن مدينة manya-manyan malaman imam malik wanda imam malik ya yarda shi ya haya ibn sa'id yana da cikin wato ma'ajiyar ilimi da suka kiyaye ilimin hijaz hijaz makka da madina da ba'i sun yi sa daga wanda suka kiyaye ilimin hijaz da shi da ilimin shahab suhuri dukkan malaman imam malik kasance alkali kuma ya yawo a duniya domin ya da ilimin addini yana da ya samu almajirai masu yawan gaske daga cikin abin da ya zo na wato falalarsa wanda yake nuna rukunsa da tarbiyya tarbiya irin ta addinin musulunci wata ya tashi ya nemi a dan uwansa kuma abokinsa a cikin neman ilimi rabiya ta gina abi abdurrahman ɗaya daga cikin malamai imam malik ya ce mata da Allah ya shirya mata irin a doki da ake ce dokin gari a da wato idan za a yi hauku a musulmi daga cikin abubuwan da suka koya daga mutanen rubawa yadda za a rinka saurin hanyar hanyar sadarwa idan sarki zai idan za a yi idan za a yi sako kamar daga daga makka zuwa madina akwai ya sami ungar batu ya ga zango nawa ne daga makka zuwa madina daga makka zuwa madina a da zango goma sha biyu kowane zango ɗaya kwana ɗaya ake ake a cikin kwana ɗaya ake tashi tsakanin makka da madina kwana goma sha biyu ake sai a sami ungar batu wanda shi zai yi wannan tafiya cikin lokaci dan kankan yana zuwa a ƙarshen zango na farko sai ya samu wani mai dokin shi ma yana nan a dan wajen wato a a wannan zangon sai karbi safon ya tafi da shi da haka za a kai sakon da haka ne aka fitar da tsarin post office tsarin kai wakila shi ya sa ma kalmar da larabawa suke amfani da shi na post office sai suke amfani da wannan kalmar ta tunda albari ake ce musu to shi ya hayatu da sa'id ya nema ya nemi a shirya masa irin wanda soke don ya tafiya zuwa zuwa ifritiya a da aka ce ifritiya abin da ake nufi da afirka a da shi ce kasar Afirka shi ne kasar Tunis ta yanzu kasar Tunisiya ta yanzu a da Afirka ake tun a tun a tarihin Romawa ma ta ɗaya da cikin donon da ke karkiyar kasar Romawa da duk Kirista ne a wajen amma haka da musulunci ya zo gaba ki daya su shiga a cikin musulunci su yace ya shirya masa irin wannan dokin zai je ya karɓo rabansa na gado da aka bar masa a wannan gari ya je ya karɓo gadon nasa dinari 500 biyar ne dinari dari yanzu za ka mai da shi a kudin mu ne yanzu zai ta wajen miliyan wajen kudin miliyan uku da rabi za a yi inda dinari dinari ashirin dinari ashirin dubu dari da hamsin ne shine misali wajen dubu dari da hamsin ne ko da sittin to kaga idan kai wannan to 25 da zai ba ta wajen kusan miliyan uku da da yan kai da wajen dubu ɗari bakwai da ya karɓo kuɗin nan ya dawo mutane suka zo ana masa murna barka da zuwa barka da zuwa an dawo lafiya to da rabi'a shi ma ya cikin wanda ya shirya masa wannan dokin da ya zo zai fita sai ya kama hannunsa sai ta karkace ko ina sai ya shiga da shi ɗaki ya ɗauko da kadda wannan kuɗi ya raba su daidai waje da ya ba su yawa ya da shi da wani gina ya da shi da amsuwar da Allah ka ka gaya mai kowa kaga dukiyar sai suka raba shi kuma ya yi laifin ba wai ya kaga inda za a ce wuce ne shi keke da keke za a yi sai shi to nawa ne kudin dokin da ka shirya mu ya kai ya dawo da shi ne sai a keke wuce shi keke da keke to amma abu ne wanda yake in kansa da yake ka shirya mu ba a ciniki ba kawai an yi ne na yan uwantaka yan uwantakar juna to irin haka yan uwantaka ta addinin musulunci yake saboda haka da ya samu dukiyar da ya raba sai bai wa daida ya ba shi ɗari biyu da hamsin yake ɗari biyu da hamsin to haka irin tarbiyya haka irin haka magabata suka tarbiyyantu a cikin irin wannan tarbiyya ta addinin musulunci an amrata binta abdurrahman shi kuma ya rawaito daga amrata binta abdurrahman amrata binta abdurrahman ɗaya daga cikin matan al'amfar ansariya ce tana daga cikin waɗanda suka kiyaye ilimin na na aisha radiyallahu anha ta ilimin na aisha ta kwasu ne mai yawa daga wajenta da yawa daga cikin ilimin da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam da gudun na aisha ta hanyar amra aka samu na na aisha ta daga cikin wadda suka rawaito ilimi da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai daga cikin hanyoyin da aka kiyaye wannan ilimi ta hanyar amra a bakin ta Abdulrahman kaga mace ce amma malamar maza malamar irin su Yahya ibn Sa'id da sauran gajiman malamai a wajen a wajen da suke ɗaukar ilimi ko da ta ba tun da haka suka kasance akan ilimi yanzu ne aka zo aka watsar da jami'in kula da mata amma su duk farkon musulunci mata a suka zama to wato da jami'in ilimi shi yasa ko sai kuma aka in dai da gaske ne wajen za a sake rayar da addinin musulunci ne dole a dawo da mata da mata wannan wannan matsayi kaga a zamanin yau usman kaga da ake jihadi aka samu da yake an rayar da addini ne aka samu irin sunana hmm, nana asma'u yar yar daga da suna yawa manya-manyan karatu a wajenta an aisha ta ta wannan daga aisha matar annabi sallallahu alaihi aisha ta wadda Allah sarki ya aura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ya mata albishir tun kafin ya aure ta yana madina a yana makka ya mafarki ya ganta an kawo masa hotonta a cikin wani siliki mala'ika sun ya kawo masa yana cikin bacci ya ce wannan ce ba sai ce ce in ya kun haɗa min lahi yumbi in dai wannan daga Allah ne to Allah zai tabbatar da shi Allah ko ya tabbatar da shi ta zama to matarsa an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam man ahabbu nas wa a cikin mutane baki daya sai ce Aisha aka ce wa min ar-rijal a cikin maza fa yace abuha mahaifinta yasa duk wanda ya tuci annabi sallallahu alaihi wa sallam da nan Aisha ya tuci annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya tuci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tuci Allah duk wanda ya tuci إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وأن تكي تشوتر الله دمنزنس الله يأتيني مكو الدنيا والآخرة كما يترى دامك عذابا يكون يكروى da haka ba su الله cutar Allah wato الله تبارك وتعالى keta mutuncin الله ta baraka الله, ta'ala ka keta ka tozarta matsayin Allah kar ka girmama Allah yadda cancanta a girmama shi to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam kai abin da zaka bakanta masa kai abin da zaka zaka nakasar da darajarsa ko kuma ka cuci wani daga cikin waɗanda suke mafi soyuwar mutane gare shi ne kamar matansa kamar ƴaƴansa da ƴaƴan gidansa kamar sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aka jarabawa Allah ya jarabta Aisha radiyallahu anha aka zarge ta da cewa wai ta yi zina munafikai suka rinka yawo da wannan maganar a cikin Madina abin ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata daya wa'ayi kuma bai zuwa bayyana gaskiyar al'amari ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta juyayin abu abin ya dame har sai da ya hau kan mimbari yake cewa wane ne zai mun uzuri wane ne zai karɓo min haƙƙi haƙƙina a wajen wanda cutar da yake yi hatta kai ga iyalina cutata da yake hatta kai ga iyalina shine wanda ya jagorancin al'amarin abdullahi ibn ubay ibn salul ko ina ya zauna ya tsuguna sai maimaita labarin yake yi cewa an kama aisha da safwan ibn asad shine har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ya'zuruni fi rajulin qad balaga azahu ahli hmm. to kaga kenan duk wanda daga baya shi ma ya zo ya rinka sukar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zamanto almajiri dan mazhabar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya zamanto Ubayyi kenan eh mabiyin Abdullahi ibn Ubay ne waɗanda suka cutar annabi sallallahu alaihi wasallam kashi eh, ta hanyar waɗanda suke da haƙƙi a kansa kashi biyu ne akwai 'yan rafida masu zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 'yan shi'a akwai kuma 'yan nasiba masu zagin ahlul bait masu zagin sayyidina ali da 'ya'yansa da sauran ahlul bait suna tsine musu ko waɗanne daga cikin waɗannan sun bata kuma sun shiga cikin tafarkin masu gaba da cutarwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyashe mu masu bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sune suka tsaya tsaka tsaki suna son annabi sallallahu alaihi wasallam suna son sahabbansa da matansa kuma suna son ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan gidansa san sahabbai bai sanya su sun ki ahlul bait ba san ahlul bait bai sanya su sun ki sahabbai ba sun hada dukkan biyu sun zama to tsaka tsaki to Aisha radiyallahu anha tana da falala mai girma a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wataran matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗu sun yi conference mm, sun yi taro kimma irin summit ɗin nan babban taro taro mai ƙarfin iko aka ce lalle ya kamata a zo a tattauna an lura cewa mutane in suna so su yi ihsani ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su tsaya sai ran da suka san annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin na na Aisha sai su kawo ihsaninsu in za su yi hadiya suka ce to ai mu ma mata ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma abinda abinda Aisha abinda ake so na alhairi ga Aisha mu ma ya kamata a so gare mu dan haka mu gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hudu ba ya gaya ma jama'a duk wanda zai wani abu na alheri ko hadiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa a duk inda yake ba sai ya jira ranar Aisha ba aka ce to wace ce wakiliya aka ce ummu salama ta je ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah matanka suna hada ka da Allah kai musu adalci game da sha'anin ibnatu siddiq yar abubakar siddiq ta yi masa ta fada ta fada sai ya ce ya ummu salama kada ki bata mun kada ki bakanta mun rai don saboda sha'anin aisha domin na rantse da Allah ba ɗaya daga cikinku da wahayi ya sauko min alhali ina kwance da ita a cikin mayafi tare da ita in ba da aisha ba duk cikin matansa ba wanda ta samu wannan falala saboda haka yace ki rabu da sha'anin Aisha da suka zo sai suka ce to ke baki wadatar da mu komai ba sai aka ce bari a samu Fatima radiyallahu anha yar annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a tura ta wajen sa saboda tana da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake santa yake girmama ta da ta je ta yi masa magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya Fatima kina kina san abin da nake so ta ce eh ya ce to so abinan to kada ki bata min kada ki bukanta min kan sha'anin aisha sai ta dawo ta ce ni ku rabu da ni kan ku sani cikin wannan magana to sai zainab zainab ita ce take suke yin kusan kunnen doki tare da aisha radiyallahu anha saboda ita ma ƙurashiya ce yar uwar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita ma tana alfahari cewa sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensu su suka je waliyansu suka je suka aurar da su da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ko Allah ne waliyinta shine kawai ya aurar da ita zawwajnaka halikai la yakuna alal mu'minina haraj daga sama kawai Allah sai ya daura auren aka ce aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an an auren masa da Zainab tun daga saman al'arshi saboda tana alfahari da wannan dan haka da karfin guya ta tashi ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta je ta soma annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai bai ce komai ba to da ta fara sai ta hau kan aisha tana taimata tana taimata aisha ta ce sai ta daga kai ta duba annabi sallallahu alaihi wasallam da ta fahimci kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai inkari ba in ta dauki fansa ita ma ta rama sai ta fara ita ma ita ma taimata taimata taimata shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha ibnatu siddiq innaha ibnatu abi quhafa ya ce yar as ce fa yar abu kuhafa ce abin da ya sa saboda sayyidina abubakar yana daga cikin wanda suka san tarihin larabawa da ilimi da ake alfahari da shi kuma ya ba mu aisha wannan ilimin saboda haka in ka ce za ka yi rigima da mai ilimi eh, dole ka ga sai ya fi ka baki saboda haka da ta zo ta yi tun tana yi har sai da ya kai zainab ta kasa abin da za ta faɗa wunta ya bushe kamar yadda ya zo a cikin riwayar nisa'i to amma wannan abu ne wanda yake yake faruwa tsakanin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya ragewa daga cikin su daga cikin kimarsu a wajen Allah abu ne na ɗabi'ar mata Allah maɗaukakin sarki bai kama su da wannan ba saboda ɗabi'ar su ne kuma Allah baya kallafa mare abinda ba za su iya ba um, ba ce mata su zamanto kamar mala'iku ba mata suna nan dai a sifar matan su din wannan ba za ka raba su da shi ba irin wannan kishin da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi musu wani abu akan kishi sai dai idan an wuce iyakar Allah kamar lokacin da wataran aka kawo a sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ɗakin Aisha sai aka yi masa abinci a cikin akushi abinci mai daɗi daga wajen Zainab aka kawo masa Zainab ta Aisha radiyallahu anha ta fusata ta ta ɗauki akushin ta yi jifa da shi mm. ya tawarwatse ya fashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka yana da tattara abinci ya tattara abinci ya cewa gharat ummukum shi ai mahaifiyarku ta yi kishi wannan ɗaya ma'anan biyu ne cewa wato dama kishi al'adar ku ne domin matar annabi ibrahim sara ita ma ta yi kishi hmm? saboda haka don kun yi ba abin mamaki ba ne ko kuma kan cewa ita aisha umul mu'minin ce ta yi kishi amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan sai ya ce a biya zainab a fushinta saboda an shiga cikin haƙƙinta amma abinci tun da nasa ne da aka zubar bai ce sai an biya abinci ba da shi aka kawo ma nasa ne dan an yi kishin akan sa bai ce sai an biya a abinci ba amma akushi da yake ba nasa bane na Zainab ne sai ce a biya ta saboda duk kishi idan ya wuce iyakar haƙƙin shari'a to a nan wajen sai shari'a ta fito ta tabbatar da haƙƙi abubuwa da suka zo a cikin falala aisha da yawa aisha radiyallahu anha ta kiyaye ilimi da yawa ga al'umman nan tana daga cikin wanda suka riwayar hadisai masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da tarwaito sun fice sun fice dubu biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance suna komawa gare ta wajen abubuwa da dama da suke shafan al'umma don su san me hukuncin Allah a kai hmm. ta rasu a hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hamsin da takwas ko hamsin da hudu ko hamsin da bakwai a bisa saɓani ta rasu a madina aka binne ta tare da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta so a binne ta a cikin ɗakinta inda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ɗakin ta inda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ta ci gaba da zama da aka binne mahaifin da aka bin da abu sayyidina abubakar ya rasu shi ma aka binne shi a nan da sayyidina umar ya rasu zai ya kusan rasuwa sai ya wasiya ya nemi a gaya mata in ta ba da izini shi ma a binne shi a nan in ko bata ba da izini ba ɗaki ɗakin ta ne a kai shi makabartan musulmi a binne shi a can sai ta ce da dai ta tana don makanta wannan wajen ne ita ma a binne ta a nan amma yanzu a zo a binne shi to tun da aka binne shi ka ji irin wara'o irin na matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar ne sai ta rinka zama yadda ta ga dama a cikin ɗakinta amma da aka binne sayyidina umar sai take ganin kamar yana da rai ne a cikin ɗakin don haka ba ta cire mayafin kanta a cikin ɗakin yana matacce saboda wara'u wato tsantseni irin na wa'annan bayan Allah ah, amma da ta rasu ita sai ita ce a kai ta makabartar musulmi abin da ya tare da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance mai yawan kyauta bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyauta har ɗanta abdullahi ibn zubair ɗanyarta kenan wanda da shi ake mata alkunya ana ce mata ummu abdullah da shi abdullahi ibn zubair ya zai mata hajar wato zai hana ta kasan abin da ake nufi da hajar wato a tsare dukiyar mutum a ce shi ba shi da cikakken hankali don haka duk wani abu da ya a dukiyarsa shari'a ba za ta zartar da shi ba in kyauta ce ya yi ba za a zartar da kyautar nan ba sai waliyin mutumin ya zartar in ciniki ne ba za a zartar ba sai waliyin ya zartar ya so ya mata hajaru shi ne tun da ta ji an ce ya faɗi haka sai ta daina masa magana ta ce wato yana nema ya hana ta kenan ta yi ayyukan alkhairi kuma har ita ya cancanta a ce zai kamanta ta da wadda take ba ta da cikakken hankali ya ce zai mata hajaru to shine dai sai da ya ta kokari ya ta kamun kafa har kafin ta mutu ta yi masa afuwa ya zama to kuma tana kyale ta ne masa magana tana in ya shigo wajensa tana kyale shi ya shigo to aisha kenan matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli subh haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan in din a wajen larabawa ita ce ake cewa in al-mukhaffafa min wadda take wato bi ma'ana inna wato sunanta damiru sha'an ne ai inna sha'an al'amarin ya kasance kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli subh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya kasance yana sallar asuba ɗaya daga cikin sunayen sallar asuba kenan ana ce mata as-subh ana ce mata al-fajr fayan sarifin nisa sai mata su ma sun je sun yi sallar su tafi gida su fita daga masallaci mutalaffi'atun bi murutihinna suna lullube da wato mayafansu mutalaffi'at wata riwaya ta zo mutalaffifat a cikin muwatsa, akwai bambanci tsakanin attalaffo da attalaffo at shi ne wato ka lullube gangar jikinka amma at ka lullube gangar jikinka tare da kanka to matan matan sahabbai haka suka kasance suna yi wato bayan sun sanya tufafi wanda bisa al'adar larabawa yawa yawan tufafinsu wanda da shi ne masu kan yi sallah shi ne doguwar riga da mayafinka mayafin kaɗin wanda yake yana rufe gashi da wuya da ƙirji gashi da wuya da ƙirji yake rufewa to sannan bayan wannan kuma sai su ɗauko wani babban mayafi da zai lullube jikinsu ga baki ɗaya wanda kamar bargo yake murutihin almurut jam'u mirt mirt abinda ake nufi wato babban mayafi ne wanda yake za a iya ɗaura shi yana kuma kamar bargo da za a iya lullube jiki ga baki ɗaya tare da shi ko ya zamanto na abinan na ulu ko ya zamanto na gashin abinan ko ya zamanto na gashin na gashin raƙumi wabar akwai irin rigunan mutanen morocco din nan jilbab a abinan jallaba mai irin ɗan hulan nan sukan yi ta da irin wannan murtsin za a gan shi ya fi ulu kaushi ba shi da laushin ulu to haka ake saƙa shi yana da girma kuma yana da kauri girmansa yadda zai sa ba zai bar wani abu na jiki ya bayyana ba kaurinsa ba zai sa sifar jiki ya bayyana alamar yaya sifar jikin mace yake ba Yadda ba za a iya ganin yaya girman kirjinta ko girman bayanta yake ba mai kauri ne ba wanda yake wato mara kauri ba ma na min al ba a gane su saboda sauran duhun dare alghalas shine wato ƙarshen duhun da yake a ƙarshen dare in ya ɗan soma haɗuwa da hasken alfijir ba duhu ne ga baki ɗaya ba kuma gari bai waye sha ba da sauran duhu a wannan hadisin akwai matsaloli masu yawa a ciki na farko dai ya nuna mana cewa mata sun kasance suna halartar sallah asuba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacinsa idan ku suna halartar sallah asuba a tsakar dare to ai min babu aula a ce sun halarci sallah tsakar rana kamar sallah a zahar da la'asar tunda tsakar dare lokacin ne ake tsammanin mai mummunan nufi ko mai mummunan aniya za ta je ta abinan ta shirya wani abu amma wannan bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su halartar sallah a ƙarshen dare ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan matar matarku ta ne matar ɗaya daga cikin ku ta nemi izini kan ta je ta yi sallah kada ku hana ta wanda ya nuna cewa kenan su kansu matan ba za su je sallah ba sai sun nemi izinin matan sai sun nemi izinin mazajen su to sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam matan matan sahabbai sun kasance suna halartar sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu sallah a cikin ƙuryar ɗakin su ta fulada don wata mata ta zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam tace masa ya rasulullah ina son in rinka sallah tare da kai a masallacinka sai ya ce na san wannan abin da kike so amma sallar ki a cikin ƙuryar ɗakinki a cikin can tsakar ɗakinki ya fi ki a rumfakki ki a rumfakki ya fi sallah a tsakar gidanki sallar ki a tsakar gidanki ya fi sallah a masallacin unguwarku sallah ki a masallacin unguwanku ya fi sallah a masallaci na tare da ni hmm? amma duk da haka wannan bai hana sahabbai suka rinka mata suka rinka zuwa sallah ba akwai da dama daga cikin su akwai wanda tace bata hajjace suratul qaf suratul qaf ba sai daga bin sallah bin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah saboda yawan karanta ta da yake a cikin sallah da kuma wattur ma saboda yawan karanta ta da yake a sallan magriba saboda haka mata sun kasance suna halartar sallah domin addinin nan addini ne wanda yake maza da mata duk suna ciki duk su suna neman falala mm? Allah haka yace ba'dukum falladina ahajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kafaranna anhum sayi'atihim wa la ba'dukum min ba'd inda a karshen surat ali imran a karshen surat ali imran anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd Allah yace ba zan tozarta ladan duk wani mai aiki daga cikinku ba ko mace ko namiji sashen ku suna daga cikin sashi wato duk haka kuke tare kuke da juna faɗi tashin duk tare kuke yi a wajen neman yarda Allah to amma da aka halatta mai mata zuwa sallah an sanya musu su zo tare da sharaɗi daga cikin na farko shine wanda na faɗa sai da izini su nemi izinin matansu mazajensu Hmm? shi yasa na umar a in matarsa ta zo ta nemi izini baya so saboda yana da kishi amma kuma baya ba zai iya hana ta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a hana su sai ya shiru sai ce to ni kuma wallahi ba zan ki zuwa ba sai dai in ka fito sarahatan ka ce ka hana ni na dai nemi izini ka ban in je masallaci sai ya gum da ita kuma sai ce tun da baka ce ka hana ni ba ni kuma sai na je hmm. saboda ka sharaɗi kenan ta nemi izini wajen mijinta ba ta ce kawai ai dan zanu masallaci irin matan yanzu masu irin matan da ake da su yanzu masu tuka mota ita ma kawai sai ta sai ta kick kawai ta tafi wajen sallah a'a duk san ibada ta nemi izinin mijinta sannan na biyu kada ta sanya turare ta kwalliya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wal da tafilat su fita suna wato masu marasa ado marasa kanshin jiki ba za su sanya turare ba ba za su yi turaren wuta a jikin tufafinsu ba amma kamar sanya irin turaren nan da yake hana warin zufa deodorant shi da ba tashi yake ba in mutum ya wuce za a ji shi babu laifi za su iya sanya wannan kamar yadda malamai suka nuna ah. to sannan yana daga cikin amma daga baya Aisha radiyallahu anha tana cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abinda mata suka zo suka fara na bid'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su zuwa masallaci kamar yadda aka hana matan banu isra'il zuwa sallah domin a ƙarshen zamanin sahabbai abubuwa suka so lalacewa aka so samun mata an za su je masallaci sai su sha kwalliya har abu huraira wata ran ya ga wata ta sha kwalliya za ta je masallaci hmm? ya gaya mata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk macin da ta sha kwalliya in za ta fita ko za ta je masallaci ko wani waje to tamkar mazinaciya ce ya mata wa'azi saboda ka sharaɗi wai ne ne sharaɗan halittar mata zuwa masallaci sannan kuma su lullube kansu da shiga irin ta addinin musulunci yanzu ka kaga da aka sifanta matan mutalaffi'atun bi murutihinna suna lullube kansu da kawukansu jikinsu ga baki ɗaya da barguna wanda ya nuna kan cewa mata a farkon zamani ba wai a zamanin sahabbai ba wai kawai suna sanya rigar da za ta rufe musu al'aurarsu da za su iya yin sallah ba ne domin an tambayi ummu salama a tusallil mar'atu fi dir'in wa khimar mace za ta iya yin sallah tana sanye da doguwar riga da abin da zai lullube da mayafin kai za ta iya yin sallah ta ce e idza kana dir'u sabigan yughatti zuhura qadamaiha idan doguwar rigar tana da yalwa tana tana lullube saman tafin kafarta to kaga idan za ta yi sallah a haka kaga ta rufe al'aura tun da sharaɗin sallah rufe al'aura amma duk da haka idan za su fita matan muminai sun kasance kuma sai sun sanya jilbab a jikinsu shine wanda Allah yake cewa qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin wato su lullube kansu da mayafinsu da yake lullube jikinsu hmm, babban mayafi da mata mu a nan yanda aka kasance shine abin nan a me ake cewa da alaku ciki da alaku ciki da alaku da haka mata suke yi saboda in aka ce za a yi abin nan zanin ko mayafin ba zai wadatar yadda zai lullube jiki ba saboda haka sai an ƙara alawus yadda idan mace ta sanya shi ta lullube kanta zai rufe haggadan bayanta habbayan abin habbayanta haka ake yi da amma yanzu sai ka ga abin nan dan mayafin yanzu ya zama to ko wanda za a dan rataya shi a wuya ne a jefa shi haka a hankali ma sai kaga kawai kan cewa an sanya shi sai dai a ninke shi a rike shi a hannu tare da jaka hmm? yayi nauyi yayi nauyin a ce za a lallaba jiki da shi hmm? Hmm? to wannan dai duk wani ya daga cikin saba abin nan yadda sifar matan matan magabata suke waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa abin nan matan sahabbai ba su kasance suna rufe fuskar su ba alqadi abul walid al-baji mai sharhin muwatta a cikin muntaka ya ce wannan ya nuna cewa tunda ba a gane su gashi sun lullube jikinsu amma duk da haka ba a gane su ya nuna cewa ba sa rufe fuskar su domin da suna rufe fuskar su za a gane za a gane su to shine sauran malamai suka yi ca a kansa cewa wannan hadisin baya nuna haka rashin rufe fuska ka nemo a nemo daga waɗansu hadisai amma ba dai daga wannan ba domin shi wannan hadisin abin da yake nufi ba a gane ba a gane su saboda sauran duhu na dare domin kowace mace ko da ta sanya fuska ko da ta lullube fuska tana da hai'a wadda yake za a iya gane hai'an nan tata ta lullube jikinta ga baki daya amma tana da kama wadda yake daga an gani za a ce wance ce shi yasa wata ran sauda matar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta fita da daddare cikin dare ne sai na umar amma ya gane ta ya ce sau da kake tsammanin ba za mu gane ki ba mun san ke ce sannan ya je yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ni dai ina ganin ya kamata matan ka su rinka hijabi sai ku aya hijabi ta sako tana daga cikin abubuwan da eh, muwafaqar sayyidina Umar da ya samu da alqur'ani to rufe fuska wannan wani abu ne daban ba daga cikin wannan hadisin yake nunawa ba wannan kuma akwai majalisan Allah ya sa mun zo abin nan cikin kitabul libas zamu gani amma dai wannan abin da yake nunawa shine cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah har yayi idar da sallarsa da sauran duhun dare yanda har idan mata suka fita ba za a gane wancan ai wance ce waccan ai wance ce kawai dai za a rinka ganin kawai duhu na motsi haka za a rinka gani ba za a san wane ne ba wanne ne ba wannan ba bai saba da hadisin abu baraza ta al-aslami da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama daga sallah asuba yayin da dan da ɗayan mu yake sanin wanda yake zaune kusa da shi domin wannan in kana wanda yake zaune kusa da kai in kai sallama zaka iya gane shi wato akwai dan sauran hasken amma wanda yake nesa ba za ka iya gane shi ba to wannan hadisin ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da wuri-wuri yake sallah asuba baya jinkirta ta akwai hadisi na rafi ibn khadij da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asfiru bis subh fa innahu a'zamu li ujurikum wato ku wayi gari da sallah asuba domin ladan ku zai fi yawa in kuka yi haka wani hadisi sahihi yana cikin sunan baya cikin bukhari da muslim amma hadisi ne ingantacce to wannan bai saba wannan hadisin ba domin wannan kaga abinda aisha radiyallahu anha take nuna al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ne in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli subh annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba a sifanta wannan da aiki guda daya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yau hmm, sannan bai sake yin sa ba sai wata ran hmm, a'a haka yake al'adarsa to abinda ake nufi da asfiru bis subh ba wai ana nufin mutum ya wayi kada ya sallar asuba sai gari ya waye ba kamar inda malaman hanafiya suka ɗauka suka yi riko da wannan hadisin wannan kamar da jumhurin malamai suka ce wannan ba ya saba ma wannan in aka ɗauki wannan ba za ka yi aiki da wannan hadisin ba amma sai ka aka fassara hadisin rafi ibnu khadij da ma'ana wadda za ta daidaita shi da sauran hadisai musamman wannan hadisin na aisha cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa ku wayi gari da sallah asuba ku sa gari ya waye ku tabbatar gari ya waye kafin ku sallah asuba wato ku tabbatar alfijir ya fito musamman a ranar a dararen da suke akwai farin wata don akwai farin wata ba za ka gane alfijir ya fito ba in baka tsaya kayi a hankali in baka tsaya kayi abin nan kayi kardado yanda ya kamata ba to abin da ake nufi kenan kada ku kada ku kuskura ku sallah asuba kafin fitowa alfijir lalle ku tabbata alfijir ya fito kafin ku salla sallah asuba kuma tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita sallah a cikin sallar asuba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah asuba yana karantawa yana karanta ayoyi abin nan sittin zuwa ɗari kamar yadda ya zo a wani hadisin nasa yana tsawaita sallah asuba ya karanta ayoyi sittin zuwa ɗari muna gani ma dai sallah asuba yanda ake yanda yake ranar juma'a duk ranar juma'a ya karanta suratu sajda a raka'a farko suratul insan a raka ta biyu wanda mu in ba a saba ba sai ga idan an yi sallar nan da kyar zaka sai ka ji ana ta atishawa jiki abin nan tsawon abin nan tsayuwa ta yi tsawo to amma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya dai a mako a daure ai eh. to amma kaga tare da tsawaitawar amma zai fita daga cikin sallah da sauran duhun dare wato wanda ya nuna kan cewa kenan ana so a gaggauta sallah asuba a farkon lokaci a farkon lokacinta wannan kuma shine ya zamanto al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwarsa cewa a taglis bis subh wato abin nan jinkinta gaggauta sallah asuba yayi ta da sauran duhun dare وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر آه إمام مالك يرويته دقى زيد ابن أسلم زيد ابن أسلم ترجمة ستاقة باتا إيه دقى تكيما لما إمام مالك وند ما هي بنسا آه باوان سيدنا عمر نيدي سيدنا عمر ينتاشي أن أطاء ابن يسار أطاء ابن يسار شما من غني تشوا ɗaya daga bawan maimuna ta bintul harith ne shi ma ɗaya daga cikin malaman madina masu wa'azi a madina wa an busri ibn sa'id busri ibn sa'id shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai ne shi ma da bawa ne aka yantar da shi maulal hadramiyin kun gani a da wato ilimin ba wai ya keɓanta da sai cewa sai manyan mutane ba da yawa za ga ga malaman sai ka ga bayi ne wanda aka yanta su amma sun tara ilimi kuma wannan ya ba su ɗaukaka a cikin al'ummar musulmi al'ummar musulmi ba wariyar launin fata ba kuma cewa ba wariyar al'umma a ciki a ce wannan su ne gidan ilimi su ne gidan karatu wannan su ne gidan masu kuɗi wannan su ne gidan sarauta wannan su babu wannan kowa Allah zai ɗaukaka shi da ɗaukakar da Allah yake tabbatar da ɗaukaka a cikin da shi ne ɗaukaka da sanin littafin Allah lokacin da aka tambayi sayyidina Umar da wani daga cikin gwamnoninsa na Usfan ya wakilta wani ya ce wa ka wakilta sai ya gaya masa ya ce yana daga cikin wato ƙabilun larabawa ko ku cikin waɗanda suka zo suka musulunta ne daga baya wato almawali ya ce yana daga cikin mawali sai ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane da wannan alƙur'ani ya ƙasƙantar da wasu saboda shi sun sami ilimin alƙur'ani sai Allah ya ɗaukaka su don haka haka da farkon musulunci ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa shi ya rusa wannan al'adar ta jahiliya cewa wane dan wane wane dan wane aka zo aka tambaye shi waye fi man akramun nas cikin mutane waye yafi ana jira ajiya ce banu talib abin nan balu abdul muttalib ko banu hashim ko saqif ko makamancin wannan eh? shine sai yace a yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim shine afdalun nas shine yafi kowa nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah annabin Allah dan annabin Allah dan annabin Allah dan badadin Allah saboda haka in dai kana neman ɗaukaka ne saboda wai asali to ga asali ya ƙare suka ce a mu ba kan wannan muke tambaya ba ana tambaya ta kabilun larabawa ne shine sai ki cewa wanda duk yafi atqahum wanda ya fi tsoron Allah shi ne su suka ce a alaysa an na su ba dai wannan muke so ba mu dai cikin kabilun laraba ka gaya mana sai ce khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil fil islam idan faquhu waɗanda suka fi a jahiliya wanda ake ji da su gidajen da ake alfahari da su to in suka musulunta su ne a sama amma da wani sharaɗi idan faquhu in suka sami ilimin addini saboda haka dai ba sami yadda suke so ba shi yasa addinin musulunci yayin da ya zo ya zo ya sanya ya gina mana sabuwar rayuwa ne sabuwar al'umma wadda ga baki ɗaya yadda ake yin jahiliya komai na jahiliya sai da aka rusa shi aka asa aka sa shi a bisa asasi na imani da tsoron Allah to kaga dai irin waɗannan malaman yanzu shi kaga zaid ibn aslam maulani da abin mahaifinsa bawa ne ba abin nan yanta mahaifinsa akai ata ibn yasar bawa ne maimuna ita ta yanta shi busur ibn sa'id maula ne yanta shi aka yi al'araj abdurrahman ibn hurmuz shi ma bawa ne daga cikin bayin banu abdul muttalib hmm? shi ma bawa ne yanta shi yi abdurrahman ibn hurmus al'araj yana daga cikin manyan malamai da suka lizimshi abu huraira suna daga cikin wanda suka kiyaye ilimin abu huraira har ma yana daga cikin wanda suke gani idan aka ruwaito maka isna idan aka ruwaito maka hadisi daga riwayar abu zinad ɗaya daga cikin almajiransa shi kuma in ya ruwaito daga al'a'araj ya ruwaito daga abu huraira to ba isnadi da ya kai shi inganci wajen malaman hadisi amma haga asalinsa bawa ne kulluhum yuhaddithunahu an abi huraira dukkaninsu su su ukun nan da ata ibn yasar da busur ibn sa'id da abdurrahman da shi al'a'araj suka gaya ma zaid ibn aslam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka rak'atan min as-subh qabla an tatlu ash-shams faqad adraka as-subh wanda ya samu raka'a daya ta sallah asuba kafin rana ta hudu to ya samu sallah asuba wa man adraka rak'atan min al-asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-asr wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallar la'asar kafin rana ta faɗi ya samu sallar la'asar wani hadisin ya bayyana mana ƙarshen lokacin sallar asuba da ƙarshen lokacin sallar la'asar wato sallar asuba lokacin ta yana ƙarewa da fitowar rana kuma idan mutum ya samu raka'a ɗaya ta sallar asuba kafin rana ta hudu to ya samu sallar asuba to sai kawai ce assalamu alaikum yin raka'a ɗaya ba zai ce haka ba ya cika ta kamar yadda riwayar ɗaya daga cikin wanda ɗaya daga almajiran zaid ibn aslam a yarwaito abu ghassan yake cewa fal yusalli ilaiha ukhra ya sallaci ɗaya raka'a wato abin da ake nunawa shine cewar samun raka'a guda ɗaya a cikin sallah shine yake tabbatar da samun hukuncinta don haka idan mutum ya tashi kafin rana ta fito ya yi alwala ko kuma wanka ne a kansa ya yi wanka ya samu raka'a ɗaya ta sallah asuba to ya samu sallah asuba a cikin lokacinta kuma shi ya sa ne idan mutum ya tashi da janaba a jikinsa ya san cewa kafin ya je ana sanyi in yi wanka da ruwan sanyi ya san cewa zai yi mura zai yi mashashara sai ya je ya abin nan kuma ya san cewa in ya ce zai jira sai ya dumama ruwan zafi kafin nan rana za ta hudu ya zamanto sallah asuba ta wuce shi a cikin lokacinta to a lokacin nan ɗaya daga cikin sababin yin taimama dama shine tsoron fitar lokacin sallah to sai ya taimama ya sallah asuba matsawar dai ya san cewa ba zai iya yin wanka ya zo ya tada ikama ya samu raka'a ɗaya kafin fitowar rana ba in ku ya san zai iya to bai halatta ya taimama ba sai ya je ya ɗumama ruwan ya wanka sannan ya yi sallah ko da raka'a ɗaya zai samu ya samu raka'a ɗaya in ya so bayan fitowar rana ɗin a rana ta sami shi na cika ɗayan raka'ar hakanan sallar la'asar ita ma sallar la'asar lokacin ta yana karewa da faɗuwar rana idan mutum ya samu raka'a ɗaya ta sallar la'asar to ya same ta to don haka ne imam malik yake cewa idan mutum ya zamanto cewa yamma ta yi masa rana ta kusan faduwa wani uzuri ya same shi bai yi sallah a zahar ba bai yi sallar la'asar ba har ya zamanto sauran rana ta faɗi da raka'a guda biyar to sallah zahar da la'asar sun kama shi a da'an zai yi ta ne a cikin lokaci ba ramuwa zai ba amma idan ya san kafin yayi sallah raka'a biyar rana za ta faɗi to a lokacin nan sai ya kyala sallah sai ya tsaya yayi sallar la'asar sai ya tsaya yayi sallar la'asar sallah azhar kuma ya zamanto rama ta zai sallah azhar ta wuce shi sallah asar ita ce wajiba a kansa haka mutumin da zai yi tafiya alal misali mutum ne yake so ya yi tafiya a shirye-shiryen tafiya ya sa bai yi sallar a zahar ba bai yi sallar la'asar ba har sai da ya kama hanya ya zo round about wancan round din kasan dai duk wanda da ya kama zai tafi Zariya, in ya zo round ya san tafiya ta kama shi eh. amma ba kana zaune a gida ba ka ce ai tafiya za ka yi ba a yin tafiya da niyya shi yasa imam malik sharaɗin da ya sanya a akan idan mutum zai yi kasaru sai ya wuce gidajen alƙaryar da yake ciki domin tafiya ana sifantar da mutum cewa shi matafiyi ne da shiga cikin halin tafiyar ba da niyya ba domin za ka iya canza niyyar ka a koyaushe amma in ka riga ka fara aikin tafiyar ko da ka canza wannan ruhsar ta tabbata gare ka don ka yi a aikace ka zamanto matafiyi duk da yake wannan akwai sabani tsakanin sahabbai akwai daga cikin sahabbai kamar Anas ibn Malik shi ya kasance ma wani lokaci daga yana kofar gidansa an ɗaura masa sirdi ya hau kan abin ya hau kan dokinsa a lokacin nan zai ce a kawo masa ruwa ya karya azuminsa tunda shi yana tafiya amma kaga sai da ya hau kan sirdi ya san tafiyar zai ba da niyya ba to imam malik ya ce da idan mutum zai jinkirta sallar la'asar da azahar sai ya zamanto cewa yayin da ya zo zai fita ya wuce gidajen alkarya sauran raka'a biyar rana ta faɗi sauran raka'a uku rana ta faɗi to a lokacin nan sallar azahar zai yi kasaru sallar la'asar ma ya yi ta kasaru azahar zai yi wuce sallar la'asar ko ta samu raka'a hudu na sallar azahar ta samu raka'a ɗaya na sallar la'asar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu raka'a ɗaya na sallar la'asar ya samu raka'a daya na sallar la'asar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu raka'a daya na sallar la'asar ya samu sallar la'asar saboda kaga ita wannan mata ta samu sallolin nan guda biyu da azhar da la'asar tunda ku ta samu sallolin nan na azhar da la'asar wato tana da wannan lokacin haila ya zo mata zai yi ta samu wannan sallar to wa'annan sallolin sun abin nan ba za ta rama su ba tunda uzurinta uzuri ya zo mata alhali a lokacin da za ta iya yin sallar amma idan ya zamanto cewa sauran raka'a hudu ne rana ta faɗi sallah azhar kawai za ta iya samu ba za ta samu sallar la'asar ba to a lokacin nan idan raka'a hudu ne da abin da ya kasa da haka to sallar la'asar ita ce ta faɗa a kanta amma in ta yi tsarki sai ta rama sallar azhar saboda ta yi sake har sallar azhar lokacin ta ya fita wajibinta ya riga ya hau kanta don haka wajibi ne in ta yi tsarki ta rama shi haka kuma idan da idan ta yi tsarki ta gama hailarta ta gama haila ta yi ƙoƙari ta yi wanka rana ta kusan faduwa gab da rana za ta faɗi ta ga tsarki sai ta yi ƙoƙari nan da nan ta soma shirin wanka ba ta tsaya ta ce a'a aikar malam yanzu ban gama abinci ba ta je ta shiga kicin ta kama shirye-shiryen abinci har lokacin sallah ya fita to in ta yi haka ta bayya a sallah ta ta sallah a'a tana ganin tsarki ta so kokarin wanka ta gama wanka tana gama wanka sai ya zamanto abin da ya sauran mata na lokaci shine raka'a hudu kawai to a nan wajen ba za ta yi sallah a zahar ba amma sallar la'asar ta waje ba a kanta tunda za ta samu raka'a ɗaya amma da za ta gama ta zamanto sauran raka'a biyar to sai ta yi a zahar sai ta yi la'asar amma don haka ba za ta rama sallah a zahar da la'asar ba domin ya sun zo mata tare da cewa akwai sauran uzurinta wannan hukuncin sallah kenan haka zalika wannan na wajen lokaci kenan wato idan mutum ya riski raka'a daya ta sallar ta sallah ya riski lokacinta abinda kuma ake nufi da raka'a din a nan wajen shine ruku'u bisa maganar jumhurin malamai kamar yadda zai zo akwai babi da zai zo wanda imam malik ya faɗa babu man adrakar raka'a min as-sala babu wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallah abinda ake nufi da samun raka'a ka samu ruku'i cikakke kai ruku'u ka dago daga ruku'u to kana yin haka ba wai sai ka samu sujada guda biyu ba ka dago zuwa raka'a ta biyu shine ka samu raka'a a idan ka gama karatun fatiha da sura kai ruku'u sannan ka dago ba kuma wai ka karanta sura ka dauko abin nan bakara ba daidai madaidaiciya yadda yake zai iya yiwuwa ka karanta fatiha da sura mafi gajarta kuma kai ruku'u ka ɗago rana bata faɗi ba ko rana bata fito ba to in kai haka ka samu hukuncin lokacin sallah ka samu hukuncin wato aukar da sallar ka a cikin lokacinta hakanan kamar yadda kake a samun hukuncin lokaci yake tabbata da samun raka'a ɗaya haka samun hukuncin sallar yana tabbata da raka a ɗaya idan mutum ya zo ya samu liman idan mutum ya samu sallar ya samu raka'a ɗaya ta sallar juma'a ya samu hukuncin sallar juma'a don haka raka'a ɗaya zai ƙara kawai bisa maganar jumhurin malamai amma idan bai samu raka'a ɗaya ba wanda bai samu raka'a ɗaya ta sallah ba bai samu lokaci ba bai samu ta ba in a lokaci ne bayani ya riga ya gabata hukunci kuwa kamar ka zo sallar juma'a sai ka zo kana zuwa ka tarar riman ya dago daga ruku'u na raka'a ta biyu kaga baka samu wannan raka'ar ba to baka samu hukuncin sallar juma'a ba baka samu hukuncin sallar juma'a ba hukuncin sallar juma'a ko shine ta zamanto raka'a biyu tunda baka samu hukuncin sallar juma'a ba sai ta koma asalinta shine sallar azhar sai ka cika sai kai sallar azhar raka'a hudu wannan shine fatuwar shine maganar jumhurin malamai kuma haka aka rawaito daga sayyidina ali da abdullahi ibn mas'ud abinan da waninsu daga cikin sahabbai haka maganar jumhurin malamai suke ba wanda ya saba illa abu hanifa da almajirinsa abu yusuf idan mutum ya samu sallar juma'a ya samu raka'a daya to shi kenan sai ya ƙara raka'a daya idan ya samu kuma raka'a idan kuma bai samu raka'a daya ba to sai ya mai da ita sallar azhar raka'a hudu zai na'am ko da tahiya ya samu ai ba ma tahiya ba da sami Allahu liman hamida ma kawai ya samu Eh? ballantana ma tahiya kaga ya samu sama da mai tahiya kenan ka samu sami Allahu liman hamida ta raka'a ta biyu to raka'a hudu zakai wannan shine magana jumhurin malamai kuma an ruwaito daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan mai tafiya idan kai matafiyi ne sai ka zo ka sami liman yana sallah a masallaci sai ka same shi yana ruku'u na raka'a na raka'a karshe ta sallah a zahar ka same shi a cikin ruku'u ka ka samu raka'a ko to ka samu hukuncin sallar liman in liman ya yi sallama duk da kai matafi ne raka a hudu zaka sai ka taso kai raka a hudu amma da kana zuwa sai ka samu liman ya ce sami Allahu liman hamida ko ka same shi a cikin tahiya to a nan wajen liman yana sallah ka samu hukuncin sallar liman ba in liman ya yi sallama kai sallar ka sallar tafiya ce sai ka tashi kai raka a biyu wannan haka maganar imam malik yake kuma magana ce wadda ke mai karfi ta fuskar nazar hmm. tunda baka samu hukuncin sallah ba saboda wannan hadisin abin da ya nuna kenan a ba za ka maimaita ikama ba ai ikama lima ai ikama sunna ce daga cikin sunnonin sallah kamar yadda ba za ka maimaita kiran sallah ba ba za ka maimaita ikama ba in yi sallama in liman ya sallama kawai sai ka miƙe kai raka a biyunka to waɗansu suna yin wata dabara suna yin hila in matafiya ne su sai su zo sai su zauna sun zo sun ji liman yana sallah sai su sai su talakaki in ma sun zo bakin masallaci sai su tsaya sai sun ji liman ya ce sami Allahu liman hamida nan da sai su shigo su samu sallah don su samu wato sun samu jam'i kuma sun samu sallar kasaru sun samu jam'i sun samu sallar kasaru wannan hila ce da mutum bai kamata ya ba domin koyaushe aikinka ya abin nan ka samu sallar jama'a din tare da ni cewar kai wajibin ka shine kasaru sunnar ka shine kasaru amma ka zo kai sallah tare da musulmi yafi maka lada hmm. ko bai kamata mutum kai hila wajen ibada ba babin hila abin nan ba a yadda da shi ba a cikin addinin musulunci tunda alhalal bayyin wal haram bayyin to waɗansu malamai sun yi amfani da wannan hadisin wajen nuna wato hukuncin samun raka'a haka yake wajen hukuncin samun falalar sallama alal misali wato sai suka ce idan mutum ya zo ya salla tare da liman ya fito daga gida sai ya zo ya samu liman yana sallah sallah asuba ko azhar ko la'asar ko magriba ko isha sai ya samu ruku'u na raka'a karshe kaga ya samu raka'a daya to wannan ya samu falalar sallah saboda nassin hadisin abin da ya nuna kenan to sai suka ce idan kuma da zai zo daga gida ya zamanto bai samu ruku'u ba sai ya samu liman yana sami Allahu liman hamida ko kuma ya samu eh, sujada karshe ko tahiyar karshe to a nan wajen bai samu falalar sallar jama'a ba wannan shine kaulin waɗansu malamai hatta shekul islam ibn taimiyya kaulinsa kenan cewa mutum ba zai samu kuma shine maganar imamu shafi'i mutum ba zai samu falalar sallar jama'a ba sai ya samu sallar raka'a ɗaya tare da liman an ruwaito ma daga imam malik amma abin nan akwai riwaya wata daga imam malik ce ita ce aka ita ce tafi karfi ibnu abdulbar mai sharhin wannan mai sharhin muwatta kuma ita ya rinjayar da dalilai masu yawa cewa babin falala daban yake falala Allah ne yake ba da ita saboda haka idan mutum ya zo ya samu juzi'i komai kankantarsa na sallah ya samu ladan jama'a kuma ya karfafa wannan da hadisin abu huraira da ya zo a cikin sunan abi dawud cewa idan mutum ya fito daga gidansa sai ya zo ya samu ana sallah yayi sallah yazo ya samu ana sallah ya riski wani abu daga cikin sallar bayan an yi sallama ya tashi ya cika abin da bai samu ba ya samu falalar jama'a idan ya zo ya tarar cewa an gama sallar har an yi sallama matsawar dai mutane ba su watse ba sai ya zo ya shiga cikin sallar ya zo ya tasa sallar a cikin masallaci shi ma ya samu ladan jama'a shi yasa ma almajiran abu huraira da suka rawaito wannan hadisin kamar abu salamata bin abdurrahman ibn auf ce idan dai mutum ya fito daga cikin gida yayin da zai fito sallah matsawar dai liman yana zaman tahiya bai ce assalamu alaikum ba ka fito daga cikin gida to ko ka in ka zo ka samu liman yayi sallama kai ka a masallaci ka samu ladan sallar jama'a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi idan kuka zo sallah kada ku gaggawa wajen zuwa sallah ku tafi wa alaikumus sakina fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu yace fama adraktum abinda duk kuka samu wato komai kankantarsa ku yi sallah tare da liman abinda kuma ya kubce muku ku cika to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce komai kankantarsa ku yi sallah to ka ga nuna cewa kenan ba yadda za a ce komai kankantarsa kuka samu ku yi an kyale ku ku yi kuma sai a ce ba za a ba ku ladan wannan ba ba za a ba ku ladan jama'ar ba domin da aka ce ku zo komai kankantarsa kuka samu ku yi sallah wato kun samu wani abu na sallar jama'a to babin falala kuma babi ne wanda yake Allah madaukakin sarki yake kyautata ma bayinsa yanzu kamar mutumin da yake ya saba cewa duk ran litinin da alhamis azumi yake yi duk ƙarshen dare hmm, rabin awa awa ɗaya kafin sallar asuba zai tashi yana sallar dare al'adarsa ce sai rashin lafiya ba zai iya azumi ba zai iya tashi ya hajjud ba ko tafiya ta kama shi mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace game da wannan eh, kutiba ma kana manuhu sahihan muqima za a ba shi ladan irin abin da yake yi yana kamar a matsayin sai yana da cikakkiyar lafiyarsa kuma yana zaune dushen a cikin gidansa kaga ai babin falala ne yayi aikin bai yi ba amma saboda abin da ya kasance yana yi sai Allah ya masa wannan falala saboda haka babin falala babi ne daban na haka mu wannan shine shine mazhabar mazhaban mu eh, akwai garabasa kuma a ciki <laughs> eh, ibnu abdul bar abin da ya rinjayar kenan abin da dai ake nibi ake so mutum ya zamanto cewa kokari yake ya zo sallah asuba kaga yanzu mutumin da yake ya yi kokari yana abin nan ya yi kokarin tuhowa sallah yana ji ana sallah a gida yana ta shiri yana ta shiri har kafin ai sallama ya fito ai kasan dai da gaske sallah yake so yayi sabanin wanda yake shi bai tashi fitowa daga gidan ba sai da aka ce assalamu alaikum yace bar dai in je ni ma na samu wata kila wata jama'a suna sallah ne sallah tare da su kaga wannan shi bai samu falalar jama'a ba amma idan mutum ya mata shiri ya fito domin ta mm, ya shirya mata wani uzuri ya sanya shi bai zo da wuri ba ya zo ya riski wani abu daga ciki to wannan ya samu ya waɗansu sun kafa hujja da wannan hadisin domin su nuna cewa idan mutum ya samu hukuncin ana samun idan mutum ya samu raka'a ɗaya ta sallar jama'a bai halatta ya je ya sake wata sallar jama'ar ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as Sala. Fakar adrakar sala wanda ya samu raka'a ɗaya daga cikin sallah ya samu sallah wato ya samu hukuncinta to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yi sallah farilla sau biyu sallah ɗaya ta farilla ayi ta sau biyu a rana ɗaya saboda haka idan ka samu raka'a ɗaya, ba za ka je ka samu wata jama'ar ba to amma wannan wannan ra'ayi hadisin mu'ad ibn jabal yana rusa shi domin mu'ad ibn jabal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je ya sa mutanensa 'yan su ba su yi sallar isha ba sannan sai ya je musu sallah in ya je musu sallah kuma ya kwararo ta da bakara yake yi <laughs> sai ya ce sallar da yake tare da annabi sallar da yake tare da su nafila ce sallar da yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam farilla ce wato yana zuwa yana yin nafila ne amma nafila din yayi ta a sifar sallar isha wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa bai masa inkari ba abinda kawai ya masa inkari tsawaitawar da yake yace kar ya to mai fitinar da abin nan wato mai sanya fitina ga mutane yana sa su suna kin sallah a wannan zai zo mana zai zo mana a babin salatul musafirin insha Allah to alaikumus salam eh eh lokacin azahar da la'asar tare yake shi yasa ma yi halatta ai jam'i da su shi yasa ake ce musu yi waqt wato lokacin ya haɗe tare haka nan magriba da isha su ma lokacin su tare yake yanzu da idan a ce mutum mace za ta ga tsarkinta kafin fitowa alfijir gwargwadon yadda za ta samu raka'a hudu to sai ta yi sallan Magariba ta yi sallan isha magariba da isha lokacin su a haɗe yake ƙarshen tare suke karewa kamar yadda a zahar da la'asar tare suke karewa lokacin larurin su ɗaya ne yana karewa a lokaci ɗaya wannan kusan abin nan a jumhurin malamai duk sun tafi a haka kan cewa a zahar da wa'annan salloli da suka yi sun yi tarayya a ƙarshen lokacinsu shi yasa ya halatta a haɗa su yayin da ake tafiya kaga in ka tashi za ka yi jam'i tsakanin azahar da la'asar kamar yadda za ka yi jam'i tsakanin magarba da isha amma ba za ka yi jam'i tsakanin la'asar da magarba ba kamar yadda ba za ka yi jam'i tsakanin lisha da sallah asuba ba amma magariba da isha lokacinsu a haɗe yake kamar yadda azahar da la'asar lokacinsu a haɗe yake na'am na'am eh to ai shine wannan yana ɗaya daga cikin hujjar masu cewa ba sai an samu daidaituwar niyya tsakanin liman da mamun biya shine matabar imamu shafi'i da imam ahmad ibn hanbal su a wajen su ba sharaɗi ba ne niyyar liman da mamumi su zamanto ɗaya saɓanin matabar imam malik da dole ne a samu daidaituwar niyya to kuma kaga wannan hadisin hujja ne ga matabar shafi'iya da hanbaliya eh. Hmm. mauran rabi'a ibn al-harith ibn abdulmuttalib hmm. to akwai tambayoyi kar ya zamanto cewa mutane suna shallake akwai tambayoyi da ake bin mu bashi wanda su za mu karanta insha Allah eh, a tambaya uku mana a hada eh, sallah magariba da isha ruhsa ce akwai wadda take dukkan malamai sun yi ittifaki a kai dukkan malamai sun yi ittifaki akan hada azahar da la'asar rana arafa ga waɗanda suke a filin arafa ga alhazai kamar yadda suka sun yi ittifaki kan haɗa magariba da isha a muzdalifa ga alhazai in suka zo muzdalifa jumhurinsu mafiya yawan malamai sun ce za a iya haɗa a zahar da la'asar da kuma magariba da lisha ga matafiyi matafiyi zai iya yin jam'ut taqdim zai iya yin jam'ut ta'khir jam'u taqdim shine ya salla azhar da la'asar a lokacin salla azhar jam'u ta'khir ya salla azhar da la'asar a lokacin sallar la'asar waɗansu malamai kuma suka ce zai yi amma jam'u suri zai yi shine ya sanya sallar la'asar a ƙarshen sallar azhar a ƙarshen lokacinta sallar la'asar a farkon lokacinta sai ya zamanto surar ta kamar jam'i ne amma hakikatin da hakikanin ta ba jam'i bane a wannan jumhurin malamai sun tafi akan haka bayani zai zo muka zo kitabu salatul musafirin sannan akwai sallar har ana hada sallar azhar da la'asar da magariba da isha su ma ana hada su saboda uzurin ruwa idan aka yi ruwa ya zamanto cewa mutane ya zamanto akwai tabo da caɓi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a madina ba a wani waje ba ibn abbas ya rubuta cewa ya sallaci azhar da la'asar tare ya salli magariba da isha tare aka ce kuma a wata riwayar ma ya ce min gairi haufin wala matar ba saboda tsoro ba ba saboda ruwan sama ba aka ce saboda me yace da Allah yuhrija ummatahu yayi haka ne dan kai ya matsa al'umma sa wato akwai idan ana cikin shi yasa ne yana daga cikin ra'ayin waɗansu malamai imamu suyuti ra'ayinsa ne wannan kuma daga cikin malaman ma na wannan zamani malamin mu Sheikh Muhammad al ya zaɓi wannan maganar cewa idan mutane suna cikin wani abu wanda yake a muhimmi ba za su iya tashi su bar abin nan su yi sallah azhar sannan su dawo su yi sallar la'asar ba kamar suna wata muhimma muhimmiya ta harkar maslahar addinin musulunci za su iya hada azhar da la'asar kamar yadda shi imam suyuti ya ce marar lafiya in ya zamanto cewa maimaita sallar azhar sannan kuma la'asar ma ya sake maimaita ta zai iya hada azhar da la'asar tare yana nan daga cikin matsalolin da imam suyuti yake nuna cewa dalilin wannan ya nuna kan cewa har yanzu ba a bude kofar ijtihadi ba domin yayi ijtihadi shi ma a wannan duk kuma wanda ya ce an rufe kofar ijtihadi jahili ne eh, so wayannan sa daga cikin wuraren da aka ce kuma an Allah ya da bayani zai zo mana a cikin anan gaba a cikin wannan littafin assalamu alaikum ana da mutum da wani ko kuma bangare da rigilarsa aka yi san ana sallah tare da wasu mutane na gari kuma ko kuma kusa da wani gida ko kuma akwai kusa da gidansa ko wasu masallatai guda biyu to yaya wannan sallar ke waya yin masallatai a cikin gidaje baya daga cikin a gidaje irin yadda muke da gidajen nan yanzu baya daga cikin koyarwar sahabbai masallatai da ake yi na cikin gidaje abinda ake nufi da su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam unguwanni ne unguwa ce za a yi kamar da yadda gidajen maguzawa yadda suke ka ga gida guda amma kusan za ka samu wajen mutum kusan 200 a ciki kowa da sashensa to kamar irin wannan wuraren za a iya daukan za a iya yin masallaci shine kamar na unguwa za a iya yin masallacin unguwa amma mutum a cikin gidanka kamar yadda ake ko kuma kamar yadda yanzu ake yin gida a mutum ya dan gida sannan a zo a ce Allah ga naka haka ake kiransu ko irin wannan masallacin na kofar gida wannan sabanin sunna ne masallaci ba a yin sa a cikin gida masallaci so ake ka fita daga cikin gidanka kai taku hmm? wannan takun da kake yi shine yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa sallar jama'a take rubanya akan sallar mutum shi kadai don kowane taku ɗaya kai za a dauka za a baka lada ɗaya akan kare maka alhaki ɗaya a ɗaukaka ka da daraja ɗaya sau da haka idan kai ka zo ya zama tukan cewa a cikin gidanka kawai kake sallar fa ina taku ina fita dan ka zo kai sallah tare da yan uwanka musulmi ka yi kofar dole sai ka je waɗansu gidajen sai an je an danna ƙararrawa ma tukuna sannan a buɗe maka shigo ka ce za ka yi sallah a masallaci amma ga hasumaya ana gani wannan sabanin sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam sunna masallatai ana yin su ne don a zo a yi sallah a fito daga cikin gidaje da kasuwanni a zo a yi sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin faɗan fifikon sallar jama'a ya ce sallar mutum a cikin jama'a ta fi sallarsa a gidansa ko a kasuwarsa kantinsa na kasuwa fiye da abin sau 27 sauraka kaya kamar ma irin yadda ake ga masallaci a cikin kasuwa amma sai mutum yana a cikin kantinsa zai tsaya ya sallah ba zai tako ya zo cikin masallacin ba in dai yana iya ji ba za mu ce sallarsa ba ta ba amma bai samu ladan sallah a cikin jama'a ba ya zo cikin masallaci ya zo ya sallah ya dai sallah azhar ba za a ce ya rama ba amma sallar jama'a da ake cewa a zo masallaci a tako a yi ta bai same ta ba na biyu don mota a wani dogaro wasu malamai su ce haramun ne sha da abin hannu yayin haɗuwa wasu kuma su ce halal to wannan dai tambaya dai ta in ana hudu ba dinnan ina jin a so ake a san abin ta zamanto wata tambaya ta kungiyanci akwai kungiyar yan yin sallah in lima yana hudu ba akwai kungiyar yan rashin yin sallah hmm. to abin nan magana gaskiya abinda zai warware abinda ya warware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware mana rigima a cikin hadisin da Jabir ya ruwaito yana cikin sahih Muslim Imam al-Bukhari ma ya ruwaito shi yace idan ɗayan ku ya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci alhali liman yana hudu ba to kar ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu to haka in mutum ya shigo masallaci kenan amma kamar harabar masallaci a waje tunda ba masallaci bane in ka zo ana hudu ba kai zaman ka tunda baka shigo cikin masallaci ba ta ta masjid bace hmm? idan mutum amma ya shigo cikin masallaci liman yana hudu ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya salla raka'a biyu a wanda suka sabani anan mazhabar imam malik da mazhaban imam abu hanifa sune ne suka ce idan mutum in mutum ya zo liman yana sallah ya zauna kare tashi ya salla domin wajibin sa ya zauna ya saurari hudu ba to wajibin sa shine ya zauna ya saurari hudu ba sai dai idan ya zamanto ya shigo ne lokacin zai yi sallah domin kowace ka'ida idan aka samu wani nassi shine nassi zai bayyana kowace ka'ida zai zai bayyanar da iyakarta kaga wannan nassin ya nuna cewa wannan ka'ida da aka sanya tana da iyaka idan ya zamanto cewa mutum yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana iyakarta idan ka shigo cikin masallaci ana hudu ba kai sallar tahiyatul masjid dan game da shafa fuska shafa abin nan shafa tafin hannaye a cikin addu'a shi kuma akwai malamai da suka ce hadisan gabaki ɗaya ba su inganta ba akwai kuma malamai da suka inganta su imam ibn hajar ya inganta hadisan saboda suna da yawa kuma akwai waɗansu hanyoyi da suka tabbata amma yawa yawan malamai sun ce ba su inganta ba to amma akwai magana guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu da yake wajen addu'a wannan mutawatir ne hadisai ɗaruruwa suka zo to annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa babu wani sabani akan wannan waɗansu sun zo ingantattu da ba ingantattu ba har ma sun kai mutawatir to tunda kwa ya zamanto cewa amma hadisan cewa yana shafawa ba wani wanda yake a ƙashin kansa ya inganta a ƙashin kansa shi kaɗai ya inganta sai an yi haɗa haɗa haɗa haɗa shine waɗansu malamai za su inganta su to don haka abin nan akwai ra'ayin waɗansu malamai da suke ganin kan cewa idan mutum ya yi babu inkari saboda sun inganta ta wata fuska amma ya nuna kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana ɗaga hannunsa wajen addu'a da hadisai ingantattu amma babu wani hadisi ingantacce guda ɗaya cikin waɗannan ingantattu an ce kuma in ya gama yana shafawa ya nuna cewa yawa yawan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa fuska yinta a wajen sallah kusan in banda akwai riwaya daga imam malik da yake cewa jahili shine in yi addu'a zai shafa ta zai shafa hannunsa an ruwaito a cikin annawadir wa ziyadat ibn abi zai ya ruwaito ma waɗansu malamai sun fassara wannan da kan cewa a cikin wutir a cikin sallar wutir ne idan mutum yi kunut idan mutum ya yi kunut ba imam malik ba da yawa kusan ma malamai kusan abin nan gabaki ɗayansu. sun yi magana kan cewa ba wanda zai shafi fuskarsa a cikin kunuti illa jahili kan wannan to amma in a wajen sallah ne a wajen sallar kunuti kamar yadda na ce ibn hajar ya ce daga cikin a cikin sharhi a cikin tahrijin da ya na hadisan al-afkar abinan taubihul afkar fi tahrij ahadith al-afkar na an-nawawi ya kyautata hadisin saboda wata riwaya da ta zo a cikin littafin addu'a na at-tabarani ya inganta ya ce ɗaya daga cikin ya ce hadisin Hassan ne amma abin da ya kumata mutum ya lura shine cewa yawa yawan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake baya shafawa ko babu inkari akan wanda ya shafa duk wanda ya shafa ba za ka ce yayi bid'a ba saboda yana da hadisi wanda yake waɗansu malamai sun ga ingancinsa sai dai a cikin sallah ne mutum ba zai shafa ba tunda an ruwaito malamai suna inkarinsa mutum a cikin in yi kunuti sawa'un na witiri ko na sallar asuba wajen malamai da suke ganin kunuti yana nan tabbas a cikin sallar asuba kawai da yake matabar shafi'i da riwaya a cikin matabar imam malik to su ma ba wanda ya ce daga cikin sun an gama kunuti mutum in ya daga hannunsa ya shafa ko kuma wajen addu'ar witiri ko na witirin qiyam ramadan da ma ba na qiyam ramadan ba babu zancen shafa fuska wallahu a'lam ana tambayar ita ce ta karshe na'am eh, littafan sharhi muwatsa, a wato ya danganta sharhi dai da ya fi kowanne wanda yake mai gamewa wanda yake za a ce masa la hijira ta ba'ad al-fath babu hijira daga gare shi shine at-tamhid na ibnu Abdulbar, domin shi ya hada janibin hadisi ya hada janibin fiqh amma an kana son sharhi wanda yake zai fayyace maka madhabar imam malik ta janibin fiƙihu to sai ka samu almuntaka na albaji almuntaka na albaji shi kuma wannan al abinda ke cikin at-tamhid kusan shine ya ciro matsalo abubuwan da suka danganci fiƙihu na sharhin muwatsa bai zurfafa ba wajen bayanan hadisai ya kawo shi a cikin wannan idan mutum ya tsaya da waɗannan sharhohi guda uku at-tamhid da al-istidkar da al-muntaka insha Allah sun wadatar da shi to ka na karshe akwai tambaya da aka yi ina ji na na uku ne kafin na biyu na karshe hmm. maganan waɗansu ga masalatai nan ana sallah guda biyar a ciki amma zai ka gani kofar gidansu sun su kafa wani masallaci a wurin ina so ka faɗaɗa magana ko za a samu gyara eh wannan yana daga cikin wato wato rarraba kan musulmi domin manufar sallar juma'a manufar masallatai su hada musulmi su hada kan musulmi to idan kuma kowa zai je ya nasa masallacin kowa a majalisinsa zai je ya zauna ya sallar ba zai zo ya tare da yan uwansa musulmi ba kaga ɗaya daga cikin manya-manyan manufofin sallar jama'a ya rusa ta kenan uh, wannan suna daga cikin abubuwa waɗanda suke sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kuma ayyuka fararru a cikin addini wanda yake idan irin wannan abin nan hukuncin addinin musulunci in ana shari'a yadda ya kamata yana daga cikin maslaha mursala da shari'a za ta ɗauka kan ta hana irin waɗannan a rarrabuwar masallatai 'yan ƙanana da ake yi to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik بسم الله الرحمن الرحيم